sai ka ga mutane da yawa rayuwarsu kullum cikin matsala ko da yaushe idan sun yi wani abin neman ci gaba da kuka da korafi ake karewa sai ka ji na yi kaza ban ga nasara ba na yi kaza ban ga alfanu ba na yi kaza amma ban cimma gaci ba na rasa ina matsalar take matsalar ko bata wuce ɗayan biyun nan ba anya ba matsala a ka tsakaninka da mahaliccinka ko kuma kana kuntata ma wanda shi mahaliccin naka yake so ko ya wajabta wani haƙƙinsu a kanka wanda ka tauye Allah karka jarabce mu da ko ɗaya daga cikin waɗannan